sannan nambar da aka bada duk mai son muhazarar da aka yi yanzu nambar karshe da ke kan banan nan tana ɗaya daga cikin wadda aka karanta mai son muhazarar nan sai ya text ta whatsapp cewa da Allah yana son muhazarar za a tura masa sai downloading sannan duk mai son karatuttukan da malam ya gabatar baya da makamantan haka wannan namba ɗin ta ƙarshe ga ta nan a bana sai ya text ta whatsapp cewa da Allah yana son karatuttukan malam sai a tura masa sannan kuma akwai karatuttukan da aka dora akan memory card akwai littafai za su kai ashirin da aka gama karanta su duk mai so ya tuntuɓi wannan number dai za a gaya mishi nawa yake bukata ya bada don ya mallaki wannan memory din Allah madaukakin sarki ya mana agaji ya taimake mu assalamu alaikum a yanzu kuma za mu gaito shi a ah, malam bashir lawal wanda ke da wannan markazi don ya gabatar jabin godiya ga al'umma da kuma malaman da suka gabatar da wannan mahadar. Salamu alaikum. A'udhu billahi shari'a al'alim min shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ali sabi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah. na farko don Allah muna ba da haƙurin yayyanke wasu abubuwa da aka yi saboda na farko dai ba mu fara da wuri ba an ɗan gota lokacin da ya kamata a fara sannan ko bayan haka lokutan da aka ɗan takaita da na muhazarar da na talikin kusan da an gota su to shi yasa sai aka yanke tambayoyin الإمام الزهري رحمة الله عليه cewa ما طال المجلس إلا كان للشيطان فيه نصيبه so daga majalisi ya tsawo to shi dan yakan shiga wani zubin su ya haifar da damuwa daga ciki za ka ga mutane su kan tashi su ta tafiya ba a ce su tafi ba wannan yana cikin nasibu ban din ai sannan na biyu da ya sa aka yanke kamar yadda aka faɗa mana akwai dattijo cikin dattawan masallacin nan da allah maɗaukacin sarki ya masa rasuwa kuma an riga an sanar a masallatai cewa ga lokacin da za a yi masa sallar janaza kuma a nan za a yi shi yasa ake bukata kowa ya tsaya inda yake insha Allah ta'ala gawa tana nan ina jin an taho da ita da zara an gama wannan muhadarar za a yi masa jana'iza Allah ya gafarta masa abu na gaba shine muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ba mu iko aka gabatar da wannan muhadarar a wannan lokaci kamar yadda aka saba a lissafin wannan muhadarar ita ce ta sha bakwai a jerinta da aka fara gabatar da ita muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ci gaba da mana jagoranci godiya ta tabbata a gare shi wacce ba ta da iyaka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man la yashkuru nasa la yashkuru Allah duk mutumin da baya gode ma jama'a idan sun masa wani abu na alkhairi to tabbas baya gode ma Allah madaukakin sarki saboda haka ya cancanta mai jinjina mai godiya ga. mutane a game da wannan haɗin kai da suke badawa su zo su suwa wannan alkhairi eh, ka halarci majalisin ilimi ka saurara to alkhairin na koma zuwa gare ka kuma yana komawa wajen wanda ya gabata malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa alfawaid yana faɗi yana cewa babu mutumin da ya fi maka kyauta da baiwa fiye da mutumin da zai yadda ka buɗe kirjinsa ka zuba masa alkhairi sau da ka mutumin da za ka gayyace shi ka ce masa Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salafu sun ce to babu mutumin da ya fi maka kyauta a duniyar nan kamar sau da ka wannan kyauta ce muna godiya Allah madaukakin sarki ya saka ma kowa da alkhairi cikin waɗanda ba zai yiwu a ce ba ambace su balo-balo ba a game da wannan gudunmuwa da suka bada akwai malam da ya gabatar da muhadara an kai masa a takaici lokaci a ƙure saɓanin yadda aka saba badawa a ƙa'ida shirin akan yi ne tun watan rajab watan rajab watan bakwai kenan wato azumi tsohon watanni biyu ake sanar da wanda zai muhadara a bashi maudu'i a bashi lokaci a faɗa masa bukatun da ake da su to amma shi sai cikin azumi kuma ƙarshen ma azumin kamar yadda ya faɗa bai fahimci shi ne ma zai gabatar ba kuma ya yi rubutu sai rana 25 ga wata kuma 25 ga watan ma yana jin kamar da yamma to kaga wannan ba karamin kunshi ba ne aka masa amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya taimake shi kuma ya zo ya gabatar da wannan muhadara a rubuce ba a rubuta ta ba cewa kamar yadda ya faɗi cewa yadda ya rubuta amma da za a rubuta abubuwan da mala ya faɗa yana jin shafuffukan muhadarar Allah kaɗai san yawansu na san za ku yi dadani a wannan maganar da muka yi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa takwa da kuma basira sannan eh, alkali da ya mana taliki mun zo mun ji abubuwa waɗanda su kasance ga sunan da suke afkuwa a cikin al'ummanmu eh, kuma sai ya zama su suke ganin abin su suke ganin abin zahiri domin mai sulhu wani zubin sulhu zai yi sulhun ma ni na taɓa yin wani sulhu eh, ina jin akwai ga mai anguwa na alhaji sale da shi muka yi wannan sulhun alkali ya yi ko masu ya kama mu dukkanmu to kage mai sulhu shi ba wani abu bane magana shi ba karfi take da shi ba kawai bai wuce matsayin mai bada fatawa ba in an yadda da maganar sa a yadda da tun ba yadda ba ba za a yi shi ko alkali mulzimi ne alqada'u mulzimun amma wal ifta'u mu'limun fatawa kawai ba da ake so da ka alƙali su suke ganin abin da suke ke faruwa wani ran ne yake ban labari ya je kotu sakamakon wani abin da ya shafi kaninsa shi ma ko mas'ala ce ta aure zai kai ni wani waje sai da aka yi wajen kusan sai da ya kara wajen awa uku ya ce ai gashi a kotu ne an tura shi kaza kaza kaza kaza ya ce kafin sa akwai shari'u sun kai guda biyar ya ce ba wanda ba a nemi saki a ciki ba kuma duk in ka kalla za ka ga 'yan ƙasa da shekara talatin ne me yasa iyayenmu wani zai zo ya baka labari ya ce yau shekarun shi hamsin da yin aure wani hamsin da biyar wani sittin mata shi ba ta taɓa yin saki ba ba ta taɓa yin yaji ba shi ko bai taɓa jijin ya sake ta ba to mu ko me yasa wannan matsalar ta zama mana fitina a yau a yawa to su ne waɗannan ababen lura ne daga cikin abubuwan da nake son dan yi magana a kai a takaice so tari mata sukan kan manda tambaya yanzu na san a ramadan din nan tun daga ɗaya ga watan ramadan har zuwa rana ashirin da biyar ga wata akwai daura da ake shirya ma mata yawansu in na ce bai gaza yawan ku ba a nan yanzu maza amma a hada ake shiryawa ajujuwa goma zuwa goma sha uku ake cikawa bara sai da aka yi har a waje ɗaliban da suke cikin aji an yi lissafin su sun kai tamanin aji kwara ɗaya sannan a bakin aji za ka zo ka tarar da ɗalibai sun yaba yaba a bakin aji kamar kuda su ma ba za su gaza kila adadin wancan da suke cikin ajin ba a cikin barisan da ake karantar da su akwai al-mu'asharar zawdiyya akwai zamantakewar aure a cikin darussan da muke son mu gabatar a bani insha Allah akwai fiqh zinatil mar'ati fi islam yaya ya kamata mace ta yi ado tambayoyin da suke mana ko da yaushe shin maza ma ana musu yin wannan sai mu ba su sai mu ce ko an kira su su tare a taske su a taskance su a tsare su kwanaki 25 din nan to in kai rantsuwa ka ce ba za su zo ba za ka yi kafara ba a dai wannan ta sallah a yi a watsi to shi ke na an gode daga nan kuma sai Allah ya sake kai mu wata irin ta amma a ce a zauna aji da littafi littafi ake karanta musu harfan bi harfin kalimatan bi kalima harafi da harafi a ja baki a yi bayani a yi fassara kowane darasi alal akalla ana bashi minti arba'in a cikin kwanaki ashirin da biyar sannan kuma a shirya musu muhazarori wanda kuma suke da alaka da wannan to amma mazan mu ina ciki so daga ita ta sani kai baka sani ba ta ci kwalliya kai kuma kullum da jallabiya wadda ta yi sufurin a bayan ta kake zama a gida za ta ci kwalliya ce komai wani zubin ma ba kai kake siyan mata kayan kwalliyan ba ita ta san yadda take ta sama kai ko kullum a gida inda kana zaune to sai dai a ganka da rigarka lokacin da tele ɗin kama maka nan incin ta kila ya kai inci hamsin amma yanzu ta dawo inci ashirin duk ta yi sufi ta yi sufirin gayi nan kawai sufirin ta ke su kaga wannan ya za a yi a ce a zauna lafiya so daga waɗannan dalilan suna da yawa na karanta wani abu ake faɗi ake cewa a lissafin da ake yi a duniya indiya sun suka fi kowa saki indiya su suka fi kowa saki a duniya su kuma dalilin su mace ke aure mace ke ba da sadaki ba zan manta ba muna ɗalibai a jami'a wani doktan ya taɓa gyara kalmar dauri da ake amfani da ita da dowa ya ce kuskure ne da mutane suke cewa dauri a matsayin sadaki ya ce dauri kalma ce ta asali ta indiyanci sadakin da mace ke ba mijinta ya ce amma sadakin da namiji zai ba mace na musulunci to sai dai a kira shi dowa to kaga wannan su sababin sa a fili yake mace ce sai take aure ranar da ta ji ba ta yi sai ta ce ta saki mijinta shi kenan kaga dole a yi saki mu ko sai aka ce namiji zai saboda cikakken hankali da yake da shi da nutsuwa amma abin takaici ji ba abin da ke faruwa to masu saki na biyu kuma su ne arewacin Najeriya arewacin Najeriya mu ne na biyu a duniya a wannan lambar in ka karanta wannan takaici zai kama ka ce dama baka karanta ba to yana da kyau mu kalli waɗannan maza suna da buƙatar sanin yadda ake zamantakewar aure ƙasashe sun kai mu matsayin da yanzu idan za a yi aure akan yi sukan yi abin da suke ci shi azzawajul jama'i a yi aure sai a haɗa unguwa sai ta haɗa za a ɗaura aure a cikin jikunin nan sai a ce za a ɗaura aure guda hamsin a masallacin nan to duk wanda zai yi auren nan da matan da mazan sai an shirya musu daura alal akalli ta wata ɗaya ana koyar da su ke mace ya zaki zauna da mijinki kai kuma namiji ya zaka zauna da matarka wata guda to da dole abin ya karanci a cin su sannan irin su masar suna da dokoki a yanzu in ka sake ka saki matarka kana da gida kuma tana da yaya ko ɗa ɗaya ne to sai dai ka fita kaban mata gida a cikin mutu'ad da ake badawa ta aure idan an yi saki in an yi saki mutu'a ta saki da ake bada to gidanka ne kai sai ka tafi ka je ka kama haya in kuma za ka ƙara wata matan ne sai ka tafi ka je kai ka je ka kama haya suna da yin waɗannan dokokin to mu amma an sake mu kara zuba ma'aikata abin da muka ga dama to duk al'ummar da take kara zuba ko ba inda za ta tafi, Allah ya saka da alkhairi sannan muna godiya ga shugaban zama Lieutenant Colonel Sulaiman da ya shugabanci wannan zama sannan muna godiya ga sarkin tudun jikun Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ko da yaushe yana tare da mu a duk wannan muhadarar da kuma duk abin da ya shafi al'umma Allah madaukakin sarki ya kara taimakon sa Allah ya tsare shi Allah ya kara masa karfin gwiwa sannan akwai mataimakin shugaban izala na Zariya. malam alhaji yunus bi tahir wanda ko da yaushe muna tare da shi kowane abu Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi da sauran yan uwa waɗanda ba sai na ambace su ba gabaki daya akwai limamin mu na wannan masallaci na kan jinjina yadda yake yi duk kiratutukan da muke yi a masallacin nan da shi muke yi gabaki daya sannan kuma duk muhadarar nan da za a yi yana riga kowa zuwa da ya gama ba da sallah zai zo ya samu wajen su ya zauna Allah ya saka masa da alkhairi haka dukkan yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da yan agaji ga sunan duk inda ka juya da masu social media da masu mass tv da makamantansu duka muna musu godiya Allah daukakin sarki ya saka musu da alkhairi dan kasuwanmu da sauran mahalarta kowa Allah ya saka musu da alkhairi akwai uzuri na dan uwa ma Nura Zubair da tun jiya ya same ni har gida akwai sulhu da suke da shi a dambo na wani abu da ya taso kuma shi zai shugabanci zaman sulhu saboda haka eh, muna faɗin uzurinsa ba haka nan ba ne bai zo ba wannan dalilin ne ya nuna min damuwa matuka wani abin da ya ce da ya ce in na yadda na ce masa ya za a yi ai haka yi ka tafi can saboda haka Allah ya saka da alkhairi sannan liman ma da baya nan ya tafi umara Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi an faɗi dalilin da ya sa ba a gan shi ba sannan muna amfani da wannan dama mai ta'aziyya a game da wannan dattijo namu da muka rasa shi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa kafin jikin shi ya nauyi duk karatuttukan da muke a masallacin nan yana nan har wajen shi zan iya nunawa a nan yake zama bayan Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi ya sa bai iya fitowa haka kullun yake kawazucin karatu da zuwa masallaci har na taba ba da shawara na ce a sami keke da za a rika turo shi ina jin barista ma na su haka na ta faɗa maka ko da ce do Allah a sami keke da za a rika turo shi duk sallah ya zo masallaci ya yi saboda kawa zuci da yake da shi da an kira sallah zai rika zabura ina cewa eh, shi zai je masallaci Allah gafarta masa Allah ya sa wannan alkhairi na shi bi shi barinsa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa muna ta'aziyya sannan kuma kamar yadda aka ambata insha Allah yanzu za a masa sallah wanda ba su da alwala sai su je su yi alwala wanda kuma suke da alwala su zauna a inda suke Allah madaukakin sarki ya gafarta masa da dukkan sauran musulmai gabaki daya muna godiya Allah ya kai kowa gidansa lafiya mun gode mun gode wassalamu alaikum wa rahmatullahi